Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ranar Laraba sha tara ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas Hijiriya kuma yau muna goma sha hudu ga watan shida dubu biyu da goma sha shida miladiya afuwan da sha bakwai miladiya. Insha Allah yau za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma. da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na al Rashidun da ke kan titin Afalla a garin Agege, jihar Lagos, kudu maso yammacin Najeriya. A wannan shine zaman mu na sha tara kamar yadda na faɗa kuma a cikin darasi na takwas a wannan sura. Wanda darasi na takwas ɗin ya ƙunshi ayoyi biyar daga aya ta hamsin zuwa ta hamsin da hudu ayoyi hudu kenan. to insha Allah za mu sake maimaita darasin walau tara يضربون وجوههم وأدبارهم Allah ya ce walau tara idil mujrimuna idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum da zaka ga lokacin da mala'iku suke ɗaukar rayuwar waɗanda suka kafurce suna dukan fuskokinsu da bayansu wa zuku azab al kuma suna ce musu ku ɗanɗana azabar gobara ai ra'aita amran ha'ilan da kaga al'amari mai ban tsoro sai muke bayani akan yanayin ɗaukar ran wanda malamai sun fa kawo maganganu sun kai hudu a kan me ake nufi wani lokaci ne iz yatawaffal mala'ikatu allazina iz yau sun ce a ranar yakin badar kenan wanda magana ce mai ƙarfi sannan wasu kuma suka ce a kowane lokaci ake nufi wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza amma Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cin Al-Azbun Namir fi majalis Sheikh Ash-Shanqiti fi tafsir wanda Sheikh Dr. Khalid Safti ya hada na tafsirin Sheikh Muhammad Al-Amin yace duka ayat za ta dauki wayannan maganganun gaba daya asalatan ana magana ne akan yakin Badar amma al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab za a yi la'akari da faɗin lafazin ne duk wanda ya kafirce wajen mutuwa yana ɗanɗana kuɗarsa sai muka ce wato ita mutuwa ba ma ta raga wa mumini ba ballantana kuma kafiri sai muka ba da misalin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda inda za a buɗe tarihin rasuwar ka ji tun daga farko zuwa ƙarshe zaka ji tausayi sosai kuma zaka karaya muka ji yadda sayyidina abubakar ya cika yadda sayyidina umar ya cika yadda sayyidina usman ya cika yadda sayyidina aliyu ya cika to haka magabata na gari suke suna shiga cikin wani yanayi kwarai da gaske lokacin da za su mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana a cikin hadisin albara ibn azib wanda imamu ahmad ya rawaito shi da imamu al-hakim a cikin mustadrak da imam abi dawud da imam ibn jarir at-tabari a cikin tafsiri da al-imam al-ajurri a cikin ash-shari'a da dayawa daga cikin malaman hadisi suka rawaito shi wanda hadisi ne ingantacce yake cewa wata rana mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu je mu kai maraka wata jana'iza sai muka isa makabartar sai muka tarar da shi mamacin ba a ne shi ba walamma yulhad ba a gama sa shi a cikin kabari ba sai manzo Allah sama ya zauna a gefen wani kabari sai ya ɗauki sanda a hannunsa yana ɗan karta shi a ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara wa'azi yace yake cewa yake cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari a wajen ubangiji ya raba ku da azabar kabari ya maimaita so uku sannan yace innal mu'mina idza kana fi innal mu'mina yace haƙiƙa mu'mini idza kana fi inqida'in min ad-dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah duk mutumin da yake mummuni ne idan ya zo zai rabu da duniya zai fara zai fuskanci lahira to a lokacin nan ja'atuhu mala'ikatun sai tarin mala'iku su zo masa amma mala'ikun da za su zo masa bidul wujuh masu fararen fuskoki ne ka anna wujuhahum shams saboda hasken fuskar su kai ka ce hasken rana ne fa yaq'uduna indahu maddal basar sai su zauna a gaban mutum iya ganin sa yadda zaka iya ganin sea level ka daga kanka ba za ka iya gano ƙarshen su ba haka za su cika gidan inda ya duba mala'iku zai gani to duk mutumin da ya ido biyu da mala'iku kuma ya daina ganin mutane shi yasa ya ga majinyaci masu hikima da sun ga mutum in zai mutu suna iya ganewa in ya yi ido hudu da mala'iku to ba zai ƙara ganin ku ba sai su zauna kusa da shi sun zo da wa ma'ahum kafanun min akfanil janna sun taho da wani likafani wanda daga aljanna a suka yi tsarabarsa wa hanutun min hanutul janna sun taho kuma da wani turare da ake shafawa wa mamaci in ya mutu sun taho da na aljanna to sai su zo su zauna inda yake sai su ɗauko rayuwar tasa tun daga ƙafarsa za su fara zuƙowa sai su taho su taho har sai sun zo da shi maƙogaransa to a daidai lokacin nan sai shi mala'ikan mutuwa ɗin wanda yake babban wanda mutane suke ce masa azara'il ko da yake dai sunansa malakul maut shi azra'il din ba wai an ce haramun bane an ce azra'ilu amma dai ma'ana hanyar da aka san sunansa azra'ilu ba hanya ce wacce take za a iya dogara da ita a ce lallai haka sunansa yake ire-iren waɗannan malaman hadisi suna ɗaga ƙafa ba sa hanawa amma su dai ba sa faɗa kamar irin su balqis matar da annabi suleiman ya yi wannan kissar annabi suleimanu da wannan sarauniyar garin Saba Sheba kenan Queen of Sheba to ita ma ba a ce sunanta Bilkisu a nassi ingantacce ba amma dai an samu a cikin littafin ahlul kitab saboda idan an ce Azra'il din indai ma'ana an fahimce shi shi ake nufi shi kenan amma dai in ka ce malakul maut shi ma manzo Allah haka ya faɗa masa haka Allah ya faɗa masa a cikin alqur'ani manzo Allah sama yake cewa to sai mala'ikan mutuwa ya zo i zauna idan ran muminin ya zo makogaro sai su miƙa masa ran shi kuma sai ya zo dab da inda kake sai ce ya ayyatuhan nafsu tayyiba ya ke wannan rai wacce take mai tsarki ukhriji ila maghfiratin min rabbiki wa ridwan fito ki tafi izuwa gafara ubangijinki da kuma yarda takhruju tasilu mazala ce sai ka garan ya fito yana malalowa kama tasilul qatratu min fi siqa kamar yadda ka san in aka zuba ruwa a cikin jarka in ana tuttulwa to haka ran zai fito ga baki daya to anan kafin mu je wani abin izina da ya kamata mu lura da shi shine gashi in zai fita a jikinka ya kake ji a tsige gashi wanda shi ma akwai rai a cikinsa to kuma ina garan da za a kwaso shi ga baki daya ya zo a cikin musnadil bazzar da isnadin da fihi da'af daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa zafin mutuwa da mutum yake ji ya fi a samu mashi a dinga caccakawa mutum so ɗari a jikinsa wannan ba zancen bambanci tsakanin arne da musulmi kowa sai ya ji wannan zafin sannan malamai suka ce abin da ake nufi da zafin mutuwa shine abinda mutum zai dinga ji a jikinsa na zugi da raɗaɗi wanda ka kwatanta kamar a ce akuya ce da ranta a feɗe ta ka san abin ba daɗi to shi yasa ka ga dusan da aka ambaci mutuwa to mutane suna shiga halin kayi mutane na gari Umar ibn Abdulaziz Allah ya ji kansa da rahama khalifatun rashid al-khamis ya kasance yakan tara malamai ya ce ambaci mutuwa sai su dinga tattauna mutuwa kafin su tashi wajen ka anna na aidihim janaza kuka za ka ji ana yi wiwi kamar wani ne ya mutu a wurin saboda tsabagen tsorata da suke yi hassan al basri yake cewa manil mautu talibu duk mutumin da mutuwa take bayansa tana jiransa wal qabru baitu kuma kabari ne dan za a je a haƙa mutum a sashi sannan sira'i zai zo ya tsallaka kuma wai yake shagala kaga har yana dariya hankalinsa ya kwakwance hadisi ya tabbata a cikin mustadrakil hakim da sahihun hibban da sunan tirmidhi ma isnadin da ke cikin sunan tirmidhi Shekul Albani ya yi magana a kan isnadin nasa wasafahu bid-da'fi shadid ko bid jiddan amma kowace fakara daga cikin faƙara na hadisin tana da goyon bayan wani nassi a waje daga mu'azu dan jabal Allah ya kare daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi sa'ad Ibnu malik yace wata rana manzo Allah sama ya fito daga wurin da yake sallah sai ya ga wasu daga cikin sahabbansa yaktashirun suna dariya ma'ana har ana hango haƙoransu sai manzo Allah sallallahu ya matso kusa da su ya ce ya naga kuna dariya law akthartum min dhikri min ladhati la shaghalakum amma arakum fi da za ku dinga tuna mutuwa to da tuna mutuwar ya sa kun ma manta da wannan dariyar akthiru dhikra min ladhat kun ga ku dinga tuna mai yanke jin daɗi mutuwa kenan ya ce fa inda huma min yaumin domin babu wata rana ta murru alal kabari da za ta fito face sai kabari Allah ya bashi dama ya yi magana yana cewa ni ne ɗakin kunci ni ne ɗakin kunami ni ne ɗakin zafi ni ne ɗakin duhu ya ta jero masifin da ke cikinsa sai maza Allah ce wa idza matal abdul mu'minu idan wannan bawa mumini ɗin ya mutu qala lahul qabru sai kabarin ya ce masa ahlan wa sahlan wa marhaban lale lale maraba in kunta la ahabba man yamshi ala zahari ilai dama kai ne wanda na fi ƙauna cikin masu tafiya a kaina wa idh wallituka al-yawma fasatarasani ibik yau gashi an hada ni da kai za kuma ka ga abin da zan maka a wata nuskar wa idh walituka al yau. yau gashi ina biye da kai daga kai sai ni za ka ga alherin da za ka gani a cikin nan. maza ya ce sai a faɗaɗa wa mutum a cikin kabarinsa a yalwata masa haka nan a yi masa ƙofa zuwa aljanna har zuwa a yi hisabi maza ya ce idan ku bawa fajiri ya mutu a watar wayar fasiki a watar wayar munafiki a watar wayar kafiri to sai kabari ya ce masa bana lale da kai bana maraba da kai dama kai ne wanda na fi tsana a cikin waɗanda suke tafiya a kai na yau gashi Allah ya haɗa ni da kai don haka za ka ga abin da zan maka mazala ce sai a matse masa kabarin a matse shi hatta taqtalita abla'uhu har sai a wazarsa an san a waza ko ribs kashin kirjinsa ya haɗu da juna sai fashabbaka baina asabi sai manzo Allah ya haɗa tsakanin hannayensa sai an samu crossing tsakanin kasusuwan kirjinsa wannan ya bankare ya shiga nan wannan ya bankare ya shiga nan sun tunda a dama a haka suke sun yi baka to sai sun malkwashe wa'annan sun shige cikin wannan an tankwashe su saboda bala'in matsar da kabarin zai masa sannan manzo Allah ya ce wai sallatu alaihi sab'ina tinnina sai kuma a zubo masa wasu manya-manyan mesoshi na macizai guda saba'in wannan so mun ne take off kenan take up sai aka ce to manzo Allah ya ce kuma law anna tinninan minha nafakha fil ard da ɗaya daga cikin macizan nan saba'in guda ɗaya kawai ya fito duniya ya tsattuwa ɗaya ma da bata til ard to da duniya ba za ta ƙara samun damar fitar da tsirrai ba ma baqiya fi duniya muddin wannan dafin yana duniya guda ɗaya kuma dafi ɗaya amma can a cikin kabarin guda sittin ne kuma kowanne yana da amount na dafin da zai yi amfani da shi sai maza Allah ce fatal daguhu watan hashuhu sai su dinga yakushinsa suna zuba masa dafi hatta yufdi bihi ila hisab a haka dai har sai an zo an tashi an tashi duniya a zo a fito da shi a hisabi sannan manzo Allah ce innal qabra rawdatan rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran kabari yana zama ko dai dausayi na aljanna ko kuma rami cikin ramukan wuta Allah ya sa kaburburan mu su zama dausayin gidan aljanna to mu dawo wancan hadisin bara din yace sai mala'ikun sai mala'ikan mutuwa idan ran ta gama malalowa ta zube gaba daya sai tattare ta gaba daya sai ya sa ta a wannan likafanin na aljanna sai ya sanya mata wannan turaren yana yin haka ko kuma ka tana fitowa sai ya rike ta sai su wafce ta daga hannunsa fala ya turkuna inda tarfata ainin mala'ikun ba za su bar masa ita ba ko da kiftawa ido su kwace ta sai su sama da ita sai kun taho suna sama za su dinga ce ta hazo suna ta ke ta hazo har sai sun je kofar sama ta ɗaya suna zuwa kofar sama ta ɗaya ƙanshi ya ɗumame sama mala'ikun sama ta ɗaya suna buɗewa sai su ce ma hadhihi ruhu tayyiba wannan ran wace rai ce haka mai tsarki haka da ƙanshi sai su ce ran wane dan wane ne fa duna hubi bi ahabbi asma'ihi ilai sai su zaɓi sunan da ka fi so a duniya sai su gaya maka shi kai ka san yanzu misali da za a kama ɓarawo karaman Allah wa iyakum a kai shi wajen 'yan sanda sai ana jiran in charge ɗin ya zo in charge yana zuwa sai ya ce wannan waye sai aka ce ɓarawo ne zai ji daɗi ko wannan criminal ɗin amma da an ce wane wane ne fa ya fi so a kira sunansa amma aka kira shi da mugun sunansa to ya san cewa zai fuskanci wani punishment na wannan abin da ya kasance yana aikatawa to amma yanzu misali da zarar an ganka misali mutum ne sai aka kama shi sai aka yi masa sharri sai police suka yi arrestin ɗinsa sai in charge ya zo ce wannan fa zai a ce innocent ɗin nan ne da aka yi masa sharri tun anan ka san makomaka ko kai da kanka ka san cewa you are innocent amma ya declare ɗinka innocent kawai kira ana jiran paperwork ne a sallame ka to haka su ma mala'iku za su kira ka da sunan da kai da kanka ka san cewa tun daga nan kawai an gama ai wane ne dan wane ko su ɗauko wani aiki wanda da shi Allah zai saka aljanna ce shi ne wanda ya kaza ɗina shi ne wanda ya haƙa rijiyar nan kai kuma da ka ji daɗi zai mamaye ka gashi dai ka mutu amma kana jin kuma abin da ake ike faruwa har mutanen da suke maka kuka kana jin su kana jin duk abin da ake yi to an yi sama da ranka kenan to manzala ce fa yatba'uhu min kulli sama'in muqarribuha kowace sama kwamandojin mala'ikun zaɓaɓɓun honorable ones wanda su ne kat su za su biran su yi mata fareti sai sun tafi sun je har sama ta biyu an tafi da su ana zuwa sama ta biyu su ma ce ma hazi ruhu tsayi ba wannan faran a ce ran wane 'ɗan wane 'ɗan wane ne su ma sai fareti sai a sake iban na gaban goshin mala'ikun sama sai a tafi da su a haka sai an je da su can sama ta bakwai duk saman da aka je sai an kira ka da sunan da ka fi so an kai ka haccan kuma sai mala'ikun wannan saman sun tashi sun bi ka can sai ubangiji ya kira sai ce to ku mayar da ran bawa na duniya domin na yi alkawari da ƙasa na halicce su kuma ciki zan mai da isu allah ومنها تارة أخرى الله zai faɗa haka sosai a dawo da ran mutum sai ubangiji ya ce to ku yi wa bawa na shimfiɗa kuma ku yi masa hanya tun daga kabarinsa har aljanna kullum ransa sai ta fita ta yi kiwo aljanna ta dawo to wannan bawa mumini kenan don haka shi mumini duk wahalar da zai sha ubangiji subhanahu wataala zai sauƙaƙa masa ƙila ma sai ya gama shan wahala sai kuma ya gane ya sha wahala an fahimta da haka manzo Allah subhanahu da yake cewa inna mauti la sakara ɗin dole za a ɗanɗana ta kuma abin da yake sawa salihan bayi suke kasa bacci kenan saboda duk da an ce za a sauƙaƙa makan amma baka san yanayin da zaka tsinci kanka ba lokacin da ake gana maka azabar kuma shi ita wannan wannan wahalar da mutum yake sha ba wai sakamakon saban da ya a duniya ba in dai mumini ne kawai jarrabawa ce da kuma kaddara ta ubangiji subhanahu wataala to shi yasa kai kokari kai wa kanka abin da zaka ji daɗi in ka mutu domin da yawa mutane sun mutu ana ta kuka su kuma suna ta dariya shi yasa yake cewa waladatka ummuka yabna adama bakiyan والناس حولك يضحكون سرورا فاجحد بنفسك أن تكون إذا بكوا يوم ارتحالك ضاحكا مسرورا yace mahaifiyarka ta haife ka kai ɗan adam lokacin da ta haife ka kana ta kuka mutane kuma suna ta minna an yi an samu jariri to kai kokari kai aikin da ranan mutuwarka su suna kuka kai kuma kana dariya an samu a cikin bayan Allah nagari wanda tun da ya mutu yake dariya har sai da aka binne shi bai daina dariya ba shine Ribi'iyyu bi bin Khirash ya mutu shekara ta ɗari bayan hijiran manzo Allah sallallahu wasallam tun da ya mutu yake dariya har aka binne shi imamu Zahabi ya faɗa yake cewa a cikin sayar alamin nubala a tarjama sai yake cewa walam yazal yadhaku hatta wuriyat turab kuma shi bi bin Khirash sika ne sikatun ne sabt yana cikin rijalul kutub sitta Ahmad ya yi ruwaya a wajensa ta hanyar wasiqa da kuma Bukhari da Muslim da Abu Dawud da tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah da aka amintacce ne a wajen malaman hadisi ba tatsuniya ce ta sufaye ba wannan gaske ne tabbas ya faru kai abin ban al'ajabi ma Imam Zahabi da ya zo sa a cikin siyar sai ce wa huwa akhu Mas'ud bin Khirash Shi ne dan uwan Mas'ud ibn Khirash allazi takallama ba'da mautihi wanda ya mutu amma aka ji yana magana a wajen aka ji yana magana me yace ne in ka koma cikin hilya tarjama shi Mas'ud ibn Khirash da ragowar littattafai yake da ya mutu an ji shi yana cewa a qadimtu ila rahimin rahman na tafi wajen ubangiji mai rahama mai jin kai fatalakani bi rauhin wa raihan sai ubangiji ya karbe ni bi rauhin da hutu wa raihan da daɗin is da iska da daɗa fa wajadtuhu rabban ghaira ghadban sai na same shi baya fushi da ni as'alukum billahi an tu'ajjilu bi jihazi ina rukada ku da Allah ku hanzarta hada ni fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaziru dafani domin manzon Allah a can alamul barzakh yana sauraron ma abin ne ni kaga ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin kenan wannan kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz amma dukkan su kowanne da aka dauko rayuwarsa aka dora ta a fefe an ga rayuwa ce tsantsar bautar Allah ne da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan sufaye sun yi kilimin ɗin Rabi'i ibn Khirash da Mas'ud ibn Khirash da ɗan ɗaya ɗan uwan nasu su uku wanda su ya nuna karama lokacin mutuwarsa to sai mu ce su dai ga halin da suka rayu a kai duk wanda yake so mu gaskata masa cewa mabiyinsu ne sai mu ganshi a irin tafarkinsu junaid alkawariri sayyidu ta'ifa Allah ya ji kansa da rahama wanda da yawa sufaye suna claiming ɗinsa to amma abin da yace mazhabuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnati faman lam yahfaz al kitaba was sunnata fala yadkhul madhhabana mu wannan tsari namu ya a kewaye yake da littafin Allah da sunnar manzo Allah sa wanda duk bai rike alqur'ani da sunna ba kan ma ya shigo inda muke to a mu koma hadisin albara sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a to a lokacin sai a dawo masa da ransa hadisin yana da tsayi ina ganin kuma ba tunda muhallin mu shine maganar mutuwa ƙarashin batun kuma tambayar kabari ne da jarrabawa in Allah ya sa wani lokacin mun zo wurin sai mai bayani bari mu ɗauko kuma yadda kafiri yake mutuwa mu tsallake maganar yadda ake wa mumini tambaya mazala ce yake cewa idza kana al-kafiru fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalun 'ala al-akhirah amma kafiri kuma in yazo zai bar duniya a daidai lokacin da kuma zai fuskanci lahira nazalat alaihi mala'ikatun sudul wujuh sai wasu mala'iku masu baƙaƙen fuskoki su sauka a gabansa yau dan Allah wai bahaushe ice dama ya shan ruwa ga giwa bare ta yi azumi shi mala'ika a haka ma ya yake ballantana kuma ya zo a baƙar sifa bahaushe tun a tun a tun a adabinsa a karo na farko dama ya san kamar ya sassan waɗannan abubuwa mala'ika ba abun wasa ba ne shi ne bahaushe ke cewa rigijigab jike nan wai aljani ya ga mala'ika ka dai san aljani babba ne ko to da ya ga mala'ika koma ya ce rigiji gabji e ya ga abin da ya fi shi kenan to mala'ika zai zo wa mutum da bakar fuska bakakirin kuma wanzu Allah ne ya faɗa ya ce su zauna a gaban mutum fululu madda basarihi sannan su taho da wani bakin likafani mai wari sannan sai su fara zuƙoran mutum suna finci nasa har sai sun zo da ita makogaransa sannan sai mala'ikan mutuwa ya ce masa ya ayyatu nafsul khabitha ya ke wannan rai wacce take mai dauda kazama fito ki tafi zuwa fushin ubangijinki sannan sai finci kuran kamar yadda ka san ana fincike wato gashin akuya idan ana ana mata tazan nan ko ana danna ta ana bambare fatar daga jikinta haka za a bambare ransa to wannan aya kuma sai su ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum ana tab ana tafkar su a fuskar su da kuma bayan su kuma tun anan ana gaya musu cewa ku ɗanɗana azaba wacce take ta gobara kai ka san gobara dai ba wutar kirki bace wuta ce ba hankali a cikin ta ba saiti ba tsari to shi yasa dan uwa sai kai kokari ka zaba wa kanka irin mutuwar da kake so kai idan ka kama tafarkin ubangiji to ba za ka taɓa yin nadama ba idan ka riƙe karatun alƙur'ani bin sunnar annabi sallallahu sau da ƙafa yin abu don Allah idan duk abin da za ka yi kana duba zatin ubangiji kuma ka dinga yi wa kanka hisabi da muraja'a kana ganin ba a cewa mutum ba zai saɓo ba dole ɗan adam da yake da zuciya ba zai yi saɓo. domin zuciya ita take sa mutum yayi yi sabo kuma ba a kira ta kalbu ba ma sai dan tana yawan jujjuyawa to amma abin da ake so shine da ka yi ka tuna akwai Allah kuma ka tuba kuma ka yi ƙoƙari ka yawaita ayyukan alheri dan baka san me wanne Allah zai karba ba wataƙila wanda kai baka so kai din shi Allah yake so kai kai idan Allah ya baka ilimi da lafiya ta da'awa da ƙarfi da dama to kakka ce kai yanzu so kake lalle sai ka matsa kai kasuwanci kai ma ka dinga ba da sadakar kuɗi me yiwa Allah ta nan ya buɗe maka ka shiga aljannan kakka fasa yin kasuwancin je ka yi ka gwada amma fa kuma ka zage dantse wajen ba da ilimin naka don watakila aljanna ka tana nan kai kuma da kake da kuɗi Allah ya baka dukiya wanda kai ma baka san zaka same ta haka ba in ka duba ibadar da kake ubangiji in ka auna ta da dukiyar da Allah ya baka sai kaga kawai ba dan halinka ba Allah yake baka in ka duba experience ɗinka a business in sai ka kila mahaifinka ma yana nan bai tara rabu rabu abin da ka tara ba to wataƙila shi Allah yana son ka shiga aljanna ne ta hanyar dukiyar kaka ce to ai an ce inna li kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa eh duka akwai sadaka a wannan amma kai Allah ya fi buƙatar ta dukiyarka kakka ce a'a ba dole sai na bayar ba ai na yi kokari na kiyaye a'a ka bayar dan watakila ta nan zaka shiga aljanna Al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar gurgurda yadda zaka iya kai watakila ta nan zaka shiga aljanna in har ka samu damar shiga aljanna da istiqama tsayuwa to ranar mutuwa ka baka da matsala Allah yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور Allah ya ce haƙiƙa wanda suka ce rabbun Allahu suka yi imani su mu sannan suka tsaya akan imanin ba sauka ba fluctuating to in sun zo mutuwa mala'iku za su sakko musu suna cewa Allah ta khafu wa ta zanu la ta khafu kar ku ji tsoron abin da ya huce kai ku tsoron abin da za ku tarar a gaba wala ta zanu kaf ku damu da abin da kuka bari a baya wa abshuru bil janna albishirun kuma ga aljanna nan allati kuntum tu'aduna wacce kuke ake muku alƙawarin ta a duniya Allah ya sa mana cikin yan aljanna zalika Allah ya musa haka ne bima qaddamat aidihim saboda abin da suka gabatar da hannayensu to nan an ce bima qaddamat aidihim saboda yawanci aikin da yake kai mutum wuta da hannu ake yin sa wa illa ko da a zuci mutum ya aƙidanci wata mummunar aƙidar da ta janyo masa wannan zai shiga cikin wannan wannan laysa wannan Allah laysa bi zallamin lil abid ma haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala laysa bi zallamin lil abid bai taba zama wato mai zaluntar bayi ba bai taba zaluntar wato wani bawansa ba subhanahu wata'ala kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim Allah ya ce wato Allah ya yi musu haka ne bisa ga sunnarsa da yake yi wa masu laifi kamar yadda yi wa ali fir'auna wato ahalin fir'auna na min qablihim da waɗanda suka zo kafin su me yasa Allah ya ce wato kafaru bi ayatin lahi sun kafirce wa ayoyin Allah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya danke su da laifinsu mun karanta ayoyin da suke karfafa wannan aya da bayanai da haka ba sai mun maimaita ba inna Allah qawiyyun shadidul iqab zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan ka'ida ce ta Allah cewa Allah ba zai taba canja wa mutane wata ni'ima ba da yayi musu hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sai dai in su suka fara canja abin da ke cikin zuciyarsu al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin rawdatul muhibbin shafi na da 363 yake cewa daidai lokacin da yake magana akan aibi na zina ya kawo matsalolin da zina take haifarwa da yawa sharrin zina wanda wallahi duk mai sha'awar zina idan ya karanta wa'annan maganganun da Ibn al-Qayyim yake faɗa inda ya taɓa ganin wani wanda da yake zina sai ya gansu sun faru a kansa zai jikinsa ya sanyi rawdatul muhibbin gashi yi littafi ne na soyayya amma a ciki da ya dinga sai saita zukata yana kora su izuwa soyayya da tafi dacewa Allah ya ji kan ibn al-qayyim to sai yake cewa fa hadhihi al-ma'asiya wannan saban da kake gani na zina la tatimmu illa bi anwa'in min al-ma'asi ba ta tabbata tukunna sai ta gayyato wasu nau'o'in na sako qablaha wa ma'aha kafin zinar ta faru sai an fara yin wani saɓo. sannan ana gama zinan kuma sai an yi wani saban daban ya kuma yi bayanin su duk a baya sai wa yatawalladu anha wa yatawalladu anha anwa'un ukhra min al-ma'asi ba'daha wa'ansu nau'o'in saban ne suke ƙara haifuwa bayan an gama zina fahiya mahfufatun bijundin min al-ma'asi yace ita zina in ka kalle ta sai ka ga ake kamar wata sarauniyar laifi ce da take kewaye da rindina ta laifuffuka qablaha wa jundin ba wa jundin ba'daha wasu laifuffukan a gabanta wasu a bayanta in dai mutum ya yi ta to sai ya kwashi laifuka kafin ta da kuma bayanta wa hiya ajlabu shay'in shay'in li sharri dunya wal akhirah yace zina ita ce abin da fi janyo sharrin duniya da lahira wa amna'u shay'in li khairid dunya wal akhirah kuma zina ita ce sinadarin da ya fi hana wa mutum samun alherin duniya da lahira sai ke ta wa iza alikat bil abdi idan har ta shiga zuciyar bawa Fawa ka fi iliha wa ashirakiha ya fada cikin tarkonta yake cewa to azza ala nasi hina istinqazuhu istinqazuhu to za ga malamai da masu wa'azi da masu nasiha da wahala su iya ceto shi in ya fada cikin ta domin san da aka gama yau mutum wa'azi a lokacin ma zai ji yanzu ake famfin ɗinsa ya je ana gama wa'azin shi kuma yana tafiya yake cewa wa a'ayal atibba a dawa'uhu don haka in dai har mutum ya shiga zina to wato likitocin zuciya sukan kasa ba shi magani fa asiru hala yuftada duk wanda ya shiga cikin kurkukun zina ba za a iya fansarsa ba wa qatiluha la yuda duk wanda zina ta kashe shi ba za a iya biyan diyarsa ba wa qad wakkalaha Allah subhanahu wa ta'ala bi zawalin ni'am sai ce ita kuma zina Allah ya aiko ta ta zama agent ta kaucewar ni'ima duk ni'imar da Allah ya saukarwa da mutum to idan ya shiga zina to sai Allah ya dauke ni'imar sai yake cewa fa idza fa biha abdun to don haka duk bawan da aka jarrabe shi da zina faliwaddi ni'am ni'am Allah to ya ma daga hannu ya fara bai bai odabo da ni'imomin Allah gaba ɗaya. fa inna ha zaifun domin ita zina wani baƙo ne sari'ul intiqal ko kuma ni'imar wata wani baƙo ne da yake zuwan maka sari'ul intiqal wanda yanzu nan zai tafi ya bakka washiku zawal yana da saurin gushewa ita ni'ima kenan qala ta'ala yace shi yasa ubangiji yace zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim ya kawo wannan ayar a matsayin ishara zuwa ga wanda Allah ya sauke masa ni'ima shi kuma sai ya je ya gangeto aikin sako misali kenan na zina ya ƙara kawo faɗin Allah subhanahu wataala wa idza arada Allah bi qaumin su'an ya ce idan Allah ya tashi saukarwa da mutane masifa to ba fa wanda ya isa ya hana Allah saukarwa haka sai su shiga cikin laifuffuka sai su canja yanayinsu to da sun canja shi kuma Allah sai ya saukar musu da sai ya ɗauke wannan ni'imar da ya musu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ji kansa da rahama abin da yake cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 4 shafi na ɗari da tara. lokacin da yake magana akan yana faɗar kalma al-wus'u yalwa sai yake cewa a cikin bayaninsa sai ya kawo wannan aya ce wa qala ta'ala ubangiji ma yana cewa zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai yake so ya ga maka ya Allah yake canjawa mutane ni'ima sai ya ce wa hadha at-taghyir wannan canjin da Allah yake kawo mutane nau'ani kala biyu ne ahaduhuma canji na farko an ya sai yace ce an yubdu zalika فيبقى قولا أن يبدلوا ذلك فيبقى قولا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب واتو سي سبينا دا واتو سي, سي زنتو أتشنجا مسدا ko kuma su da kansu su canja daga tsarin da suke kai ko kuma daga irin salon da suke kai na aiki ko magana sai kuma su yi abin da zai janyo musu uquba da kuma zargi daga Allah subhanahu wataala na ɗaya kenan na biyu kuma an yi al-iman alladhi fi qulubihim bi ko kuma a'a ga cokan ma imanin da yake cikin zukatansu sai su canja shi su mai da shi shirka kishiyarsa kenan minan raibi wa shakki su koma ma suna shakkar anya ko da gaske ba Allah zai yi kaza zai yi kaza din nan to wannan sai ya janyo Allah subhanahu wataala sai ya yi musu uquba ibn al-qayyim har yanzu a cikin littafinsa tariqul hijratain wa miftahu babis sa'adatain yake cewa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala fi ma qada qada bihi annama indahu la yunalu illa bi ta'atihi kaji wani wani wani wata wani tsari na ubangiji yace a cikin irin dokar da Allah ya sa da normal natural law of life tsarin rayuwar da Allah ya kaddara shine duk wani abu na Allah mai daɗi ba a samunsa sai an wa Allah da'a in ku kaga abin Allah mai kyau a wajenka ba kai masa da'a ba to wallahi ka kuka da kanka rabanka na lahira ne ake baka shi yasa da zarar kaga Allah ya baka ilimi ko ya baka dukiya ko ya baka power ko ya tara maka jama'a ka auna gabas da yamma kudu arewa in ka fahimci kana da wata tawaya to maza kai sulhu da Allah shi kenan ka gyara ba ba a makara shi a wajen Allah da zarar ka istidraki shi kenan sai ka koma normal sai Allah ya karbe ka amma in ka miƙe ƙafarka kace ganin cewa inna ma utitu ala ilmin indi to za a yi maka yadda aka yi wa ƙaruna kuma in ka cinye rabanka na duniya shikenan yi asara har abada daga ran da ka mutu kai da mace kuma shikenan fanfanfan kai da hutu kai fanfanfan kai da inuwa kai da jin daɗin abinci kai da shan ruwa ka haɗu da dukkan wani bala'i to wannan ƙa'ida ce ba a samun abin da yake wajen Allah sai an masa ɗa'a wa annahu mastuzlibat ni'amillahi bighairi da'ati kuma ba a sani ba a cikin tarihi lokacin da aka taba nemo ni'ima da wani abin da ba yi wa Allah da'a ba walastu dimat bighairi shukrihi ni'ima kuma kowace iri ce Allah ya maka in kana so ka kafe ta kai zanto ba za ta gudu ba to ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah in ni'ima ce ta tunani da kwakwalwa da hankali da ilimi Shin Allah ya ga dama sai ya sa maka hauka a rana ɗaya kuma kenan sai ilimin ya koma kishiyarsa. In ni'ima ce ta kuɗi an yi masu kuɗin da a tarihi kamar ba za a maimaita irinsu ba kuma sun zo sun yi talauci. Sun yi talauci. Kuma wannan ba sai an baka tarihin magabata ba a yanzu ma ka gani, ka duba ka gani. Wala an yi mutumin da ya zama biloniya ne na fitar hankali na mamaki a nan nan Kano. ba ku wannan labarin wanda life ne ya faru mutumin nan ya kai marhalar da ya fi ƙarfin ya hulɗa da mutum sai dai da gwamnati da hukuma amma lokaci ɗaya da ƙaddara ta sa shi a gaba shi da ba ma wai saƙo yake ba kawai Allah da ya ga damar canja masa rayuwar ya sauke masa talaucin da sai da ya kai gidan da zai zauna ma ba shi da shi kuma duka a cikin abin da bai fi shekara ɗaya biyu ba a haka sai da ya kai matarsa ta mutu ya zo yana zaune inda 'yan shi'a ne a unguwar shi kuma yana da ɗan son karatu har kuma ya fahimci sunna ma 'yan shi'a suka dinga targeted ɗinsa suka ribaci talaucinsa baya iya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta suka ɗauki 'ya'yan nasa suka sa su a makaranta kuma suka biya masa kuɗin haya gida suka kuma yi masa hanya ya auri mace a ashe 'yar shi'a ce a hankali hankali bai aune ba 'ya'yansa duka an janye su to shine da ya farga sai ya cire su gaba ɗaya daga makarantar shi'a to wani tashin hankali da ya shiga da wani aboki na yake gaya ya zo yi wa wani aboki na tambaya abokin aiki na sai to tambayar ce ta ba shi kuka ta tayar mai da hankali an yi kamar shekara uku ne ko hudu sallah ce aka yi su yan shi'a sun ce an zo yana cikin matsi suka ce in ya yarda ya mai da 'ya'yan makaranta bayan suna biya musu kuɗin makarantar kuma za su dinga ɗaukar ɗawainiyarsu kuma ya tashi daga nan za su kama mai hayar gida shekara biyu kawai su abin da suke so kai yaran na a su ba karatu kuma ba wata makaranta da za a kai su ta suna sunna a ce bari a tausaya a karɓe su sai sun biya kuma shi ba shi da kuɗin biya su kuma ya suka yi amfani da wannan damar su kawai wasu suke yaran su yi karatu shikenan abin da ya faru mutumin nan sai ya ce a'a to sai suka sa shi a gaba sai sallah ta zo abin da zai ba wa 'ya'yan nasa masu ci babu abin da ya kawo maganar sai ya fita ya rasa inda zai sai ya ga mushen kaza an yadda ita ta mutu kawai sai ya ɗauka ya je yanka ta sai ya kawo yaran ya ce to a dafa ta to bayan nan shine abin da ya yi dame shi shine zai samu wannan malamin yake to sai ya tafi wajen wani malami shi kuma malamin ahlus sunna ne to amma malamin ya san halin da yake ciki kusan ma har ya dan yi hanya a taimaka masa dai duk abin bai yi ba yana ganin sa sai ce ba dai taimako ka zo nema ba shine wannan magana ta ba shi kuka ya ce a'a malam na zo in gaishe ka ne sai ya juya da shi ya zo ya tambaye shi ne me hukuncin bawa yara kaza mushe da yayi saboda tsoron kar su fita wajen makwabta sai so shine sai ya zo ya tambayi wannan malamin hankalinsa ya tashi ne ni kuma yake ban labari "Waya ce mu ba sharatan shi ne yake gani ce wallahi malam ya ba wa biliyoyin kuɗi baya ya ce in kaga wani fili da gwamnati ta bashi zai yi wani kamfani a wancan lokacin ya ce amma yanzu duk abin da ya taɓa ma lalacewa yake to wannan idan bai laifi ba ta yiwu bai yi komai ba amma Allah ne hango masa wata baraka in ya ci gaba da riƙe dukiyar zai rasa lahira wataƙila sai Allah ya karɓe ta ta wani lokaci ko kuma jarrabawa ce Allah zai sake da masa da ita ma'ana dai Allahn da ya baka zai iya karɓe ta to anan ibn qayyim yake cewa babu abin da yake ajiye maka ni'imar Allah ya zauna maka da ita daram irin yi wa Allah da'a shi yasa duk sanda ka ji ka a ni'ima ta lafiya nemi hanyar da'a ka bauta wa Allah kada ta je ta tafi kuma ka zo ka asara to shine sai yake cewa wa kazalika idza an'ama alayka thumma salabaka ni'mata in Allah ya maka ni'ima kuma ya zo ya kwace ni'imar fa innahu lam yaslibha li bukhulin minhu ba wai ruwa ce ta sa ya kwace ta ba walasti isaran biha alaika ba kuma wai shi ya fi santa bane ya karbi kayansa mai gida ne ya baka yace tashi ina so in zauna ko ina son ɗana ya zauna a'a ba dan haka bane ba sai ke cewa inna ma anta sai dai kai din li musabbabin fi salbiha anka ko anta antal musabbibu fi salbiha anka ka auna ka gani kila kai ka janyo Allah ya kwace maka wannan ni'imar sai ce fa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim domin Allah baya canjawa mutane abu sai sun fara canjawa da kansu sai ka wannan aya ce Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim yace fa ma uzilat ni'amullahi bighairi ma'siyatihi ka rubuta ka aje ba a taɓa canjawa mutane ni'ima ba sai da suka saba wa Allah sai da suka saba wa Allah wa min al'ajab yace abun al'ajabi da mamaki anna hadha sha'anuka ma'a nafsika wa anta tashkul muhsin al-bari'a 'an ash-shikaya yace kai ka je ka yi ka kuma sannan in ni'imar ta tafi kuma ka zo kana kokawa kana kai ƙarar ubangijin da yake ya ya kubuta gaburan akai kararsa subhanahu wata'ala watattahimu aqdarahu kazo kai ta tuhuma qaddara kace ai qaddara ce wa tu'aniha wa tu'atibuha kenan watalumuha lumuha, kana yi mata rarauka kana zarginta faqad dayya'ta fursataka bayan kuma kai ne kai wasa da damarka wa farratta fi hazzika kuma kai wasa da rabanka وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك sannan ra'ayinka ya kasa gano menene sababin da zai sa ya rabauta ya ce sun maƙa'atta tu'atibul qadar sai kuma kazo-kazo ka zauna kana cewa ya kaddara ce bi hali wal maqal ko dai a zuciyarka ko kuma a amma baki ka dinga faɗa wani ba zai ce kaddara ba ce amma dai zai dinga nunawa a aikace yake cewa fa antal ma'ani bi qawlil qa'il ce da haka waƙan nan da wani mai waƙa ya faɗa da kai yake fa da yake cewa wa ajizur ra'i mudiya'un li fursati wa ajizir ra'i mudiya'in li fursatihi hatta idza fata amrun ataba al-qadara yace da yawa ka samu mutumin da yake mai rarraunar ra'ayi wanda yake mai gajeren ra'ayi wanda yake duk da dama ta zo kuma sai ya yi wasa da ita sai kuma damar ta huce sai ya zo yana zargin kaddara wannan magana da ibn al-qayyim ya faɗa magana ce mai kyau da take fassara mana wannan cewa Allah baya canja wa mutum abin da yake kai na ni'ima sai in shi ya canja a wani wajen Allah ji kansa da rahama ibn al-qayyim kun san shi yana cikin likitocin zukata shi yasa magana irin wannan ana yawan kwankwasarsa in ka koma cikin littattafansa Allah ya gafarta masa akwai wani littafi da yayi al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi ko an ad-da'i wad-dawa' shine littafin da aka fi sani da adda'u wad dawa wanda wanne ya rubuto masa ya masa tambaya farkon littafin ma za ka ji ya ce a wasiƙa ce aka turo masa ma za ta ƙulu fi rajulin uftuliya bi baliyatin walima alima annahu me za ku ce game da mutumin da aka jarrabe su da jarrabawa wanda kuma ya san in ya bar wannan jarrabawa za ta cutar da shi a rayuwarsa ta duniya da lahira za ta ɓata masa al'amuransa kuma kaza da kaza yayi kokari ya kawar da ita amma ya kasa aftuna ajurin ku ba mu amsa Allah ya ba ku lada sai ya fara ka sani anan ya dinga faɗan nau'o'in sabuka da yadda ake yin sabo da yadda ake tuba daga sabo da yadda Allah yake horar da masu sabo a cikin addu'ar dawa malamin mu Sheikh eh, Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo yana karantar da shi ina jin a Katsina ko a majalisin sa na Katsina yana da kyau a dinga mutaba'ar wannan in dai Allah